da me kuka yi fashin da hausa almakashi an kama na a cikin yankura me kai na je sane sane me wayoyi da har yara ne magani batun kwacin waya dai wani abu ne wanda ya addabi al'umma a daidai lokacin da wasu daga cikin matasa suka jajirce suka fita bidar halaliya don su dogara da kansu su kuma wasu matasan sun fantsama ne cikin gari inda suke amfani da makamai ko kuma wasu dabarbaru su kwace wa al'umma wayoyin da suke amfani da shi kai co to a ƙoƙarinsu na ganin sun tsabtace jihar kano musamman wurin aikin ta'addanci sara suka dillancin mayagun ƙwayoyi harkan daba da damfara da garkuwa da mutane da kuma matsalar ƙwacen waya A makon da ya gabata, rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Kano suka yi nasarar damko wasu matasa da dama, waɗanda sun shahara ne a ɓangaren ƙwacen waya, kai co. Shirin gari ya waye, mun garzaya jihar Kano, ga yadda muka zanta da wasu daga cikin waɗannan masu ƙwacen waya da aka kama. Shekarun ka nawa? A ina kake da zama? Unguwa? To, me kai aka kamo ka? na fashin da me kuka yi fashin da hausa a wani unguwa to me ya same ka duka na azai bibbiga suka yi bibbiga jan me ya samanin karaya eh. a garin fashin waya tun daga nan maki shekaru shekara ashirin da unguwa unguwa ina cikin gari zaune na ina cikin gari zaune a ina aka maka an kama na a cikin yankura. me kai na je yin sane sane me oyoyi abi har yara ne magani ne wanda kana da yara eh, ina da yara sun kai nawa sun kai guda uku wanda aka me a nan fuskar ka ga wani abu kamar nan yanka ne na sara wani irin yanka yanka ne na rauni wani ya aka yi aka yi maka abinda aka yi aka yi min guda ba azan ne to amma ba azan ne ya ka ce in na rauni ka ce arzin ne eh, yanka ne muga kanka yanka ne na muga kanka ka kai shekara nawa kana wannan abun na kai shekara biyu ko kana eh, yi to in ka samu kuɗin me kake da shi Allah na samu kudin kawai sha shaye nake zuwa ne kamar me da me ake sha ina shan kodin ina shan kwaya ina shan taba wiwi sannan ina kana da aure eh, ina da aure Usman Isa shekaru 28 unguwa mai fa? me kai aka kamo ka an kama ni da taba ina take nuna mun na mai ita mana ta me kake da ita to daga bisani mai magana da yawun 'yan sandan na jihar kano sp abdullahi haruna kiyawa ya mana ƙarin bayani game da wannan nasara da suka samu waɗannan matasa da kuke gani da waɗannan wayoyi ga sunan birjik a wannan wuri ba fa kasuwar sai da waya ba ce nan hedikwatar 'yan sanda ce da ke bamfai a nan jihar kano wannan matasa kuma da kuke gani wato an samu nasarar kamo su gaba daya mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp salman dogo garba wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa lakabi da dogon aiki ya samu rahotanni akan cewa har yanzu akwai sauran burbushin wato 'yan kwacen waya da suka rage a jihar kano musamman waɗanda suke fitowa da asuba da kuma da yamma wanda in sun ga mutane suke ɗaga makamai ko kuma in ka hau a dai sau a yi maka sane a sace waya bayan samun waɗannan rahotanni mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kano ya kira taro na gaggawa na dakarun 'yan sanda da suke kula da ɓangarori na musamman wato kamar oc antidaba sp husaini girba oc anti-kidnapping sp aliyu muhammad awal oc dragon sp mudassir ringim oc rrt sp usman sare jabir da kuma ocsos dsp usaini Kerma tare da basu umarnin a tabbatar da an tsaftace jihar kano wannan ce ta sa cikin kankanin lokaci suka shiga wannan aiki a kai ga nasarar kama waɗannan matasa da kuke gani wato dukansu da laifukan da ya haɗa da wato kwace ko in ce fashi na waya da kuma wato sai da wayoyin sata da kuma makamancinsu an same su da waɗannan kayayyaki da kuke gani laptop guda biyu da ake amfani da su wajen an saci wayan a canja mata fasali wayoyi guda 126 gaba ɗaya na mutane ne wanda abin da zai baku mamaki yanzu hakan nan ma muna wannan interview wasu ma kira ake mun bude su gaba ɗaya dan ganin cewa an samu masu sun zo sun karba don mafi yawanci da layukan a ciki kuma dama waɗanda suka sata din sun gaya mana inda suka sato sanan kuma da waɗannan karafuna da kuke gani ga su nan da su suke amfani wajen yin kwace har da almakashi nan kuma hadilan da yake ba su kayan ma yake siyar musu wato da irin waɗannan kamar tabar wiwi da wannan farar dama dai kun san sunanta ga sauran ƙwayoyi nan kala kala su diyaza da allura da ake ake buguwa kafin a fita irin wannan fashi da makami. Idan matasa sun gyaru, ana sa ran al'umma sun gyaru idan ko matasa suka ɓaci, ana sa ran al'umma sun ɓaci da fatan dai matasan da ke aikata munanan aiki irin wannan su ji tsoron Allah su daina ƙarshen wannan rahoton kenan Abdullahi. Musa Sogiji